Assalamu alaikum masu sauraron eh, Studio Kalangu barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci na muhawara na Studio Kalangu sunana Musa Mamman dan jarida ne a Radio Sahara FM a Agadez ɗaya daga cikin rediyo da take hulɗa da Studio Kalangu to wannan muhawara za mu tunatar da ku ana sauraron ta ne a dukkan cikin jihohi takwas na ƙasar Niger ta hanyar rediyo guda 52 da kuma telebijin guda bakwai da suke hulɗa da studio kalangu ana ifirwan kuna sauraron wannan muhawara bisa kan kafofin rediyo tamgak ta ifirwan maudu'in muhawarar tamu ta yau ita ce rishin aiki na matasa yana iya zama wata hayya ta rishin zaman lahiya a cikin yanki na ifirwan to wannan kwamin ta ifirwan kwamin ce wadda take cikin departamentin ifirwan kuma tana a ƙarƙashin wani babban dutse cewa da mom tamgak kuma tana da nisan kilomita 160 daga arewacin gabas da garin arlit kilomita 330 daga arewacin gabas da garin agades iyakan na wannan gari na ifirwan a wajen kilomita kare 100 a nan cikin yanki na Ifirwan. karamar hukuma ta ifirwan tana da ƙananan hukumomi da suke danganta da ita daga gabas akwai eh, kwamitin jado kuma ah, daga yamma na samun kwamitin eh, gugaram daga gusum akwai kwamitin timiya daga arewa akwai jamhuriyar algeria al'umma ta garin ifirwan wajen dubu ishirin da biyar ne da ɗari uku da ishirin da ɗaya a kidaya da ma'aikata ta kidaya ta ƙasa ta yi aiki wanda mutane suka ba mahimmanci a cikin yankin na ifirwan Kirwan shine noma, kiwo, aikin hannu da kuma aikin garake. da kuma a yanzu haka lamarori ne da dama suke iya kawo bunƙasa na rashin kwanciyar hankali a cikin yankin musamman ma akwai sauyin yanayi lamarin rashin tsaro da yake iya kawo kuma harkar ah, yawon bude ido da take koma ba da kuma harkar kayayyakin gonakai da kuma na aikin hannu da ba su samu suna shiga duk wannan matsaloli da suka taru suna iya haddasa rashin aiki na matasa to wannan lamari na ah, rashin aiki na matasa ya haɗo hankalin al'umma a cikin karamar hukumar ta ifirwan kuma yana da illoli da dama musamman ma bisa kan lamari na al'umma yana iya zama hayya ta rashin zaman lahiya a cikin yankin na ifirwan to me ke haddasa wannan rashin aiki na matasa waɗansu irin illoli suke tare da shi a nan cikin al'umma wannan rashin aiki na matasa hayya ce ta rashin kwanciyar hankali a cikin yankin na ifirwan to ya ne za a yi a shawo kan wannan lamari na rashin aiki na matasa a cikin yankin na ifirwan domin tattaunawa biskan wannan lamari mun gayyato malam hamidi yahaya wanda shine mataimakin magajin garin na ifinon malam hamidi yahaya salamu alaikum alaikum salam muna tare da tumo amgar ita ce ke jagorancin mata a cikin yankin na ifinon kuma uwa ce a nan cikin yankin na ifinon malama tumo amgar salamu alaikum muna tare da commissaire de police na cikin yankin na ifirwan kuma mamba ne ma na kwamiti na tsaro a cikin departamentin ifirwan malam ibrahim muhammadu barka da zawa amadu akine shi kuma shi ne shugaban matasa a cikin yankin na ifirwan amadu akine barka da zawa barka mamma to masu jima da sauraron mu za mu komawa da ku nan cikin lokaci kaɗan domin ci gaba da wannan shiri. To za mu somawa da kai Malam Amadu Akine. Ku ne shugaban kungiya ta matasa a cikin yankin Ifirwan. Eh, matasa an san da su ne wanda suna iya zama shagora a gobe. Kuma wannan eh, matasan a cikin nan yanki na Ifirwan suna fuskanta matsala. Matsalan ma ta rashin aiki. To ne ya haddasa wannan matsala ta rashin aiki ta matasa a cikin nan yanki na Ifirwan? Eh, jama'a assalamu alaikum. merci mamman. Eh, mun gode da wannan muhawara da kuka shirya shi ne kiwa gaba ta farin bace kuna zauwa ifirwan studio kalangu mun gode eh magana bisa rashin aiki na matasa fi sabilillahi akwai matsala akwai kuma ana iya cewa ba ba matsala menene na farin mu sai mu ce aiki akwai aiki kuma akwai rashin son aiki matasa ba duka ba za a cewa ba su da aiki kuma ba duka ba su son aiki ba to menene ka zaman kashe wandan da suke na rashin aiki to rashin son aiki ka san wani lokaci eh, muna da wani eh, wani me yake ce mishi tada ko wani nufi sai ka gani mutum ya kwatanta ya fi karfin ya yi aiki kaza tun da yau in ka ɗauki departamentin ifiran ita a vocation cultural ce kuma mm. akwai ayyuka in ka diba akwai garake akwai sit orifer duka tun da yau in ka lissafa eh, jin nike yi akwai wanda suke zuwa matasa daga wata jiha ta niger su zo na ifiran su yi aiki tabarkala su samu amfani su tahi kenan tun da suna samun amfani kenan ba an ce wuri ba in ka lissa in ka tebi su sit kinnan inda ake yin sharbon kinnan da ket ka samu namu matasa namu wanda yake suna aiki sai dai wanda suke su ne ke yan wa'ansu ma'aikata. Mala Amadu Aki ne kama a matsayin ka na shugaban matasa a nan yankin kana gani wannan rashin aikin na matasa zaman kashe wandon da suke yana iya zama ni lamari na rashin kwanciyar hankali a cikin yankin na Ifirwan? Eh, kwarai kuwa yana iya zama eh, matsala bisa harka eh, security ta department. Paske yanzu wanda yake ba son aiki kuma yana son kuɗi kenan eh, in dai ba an gama da tsoron Allah ba ana iya kaiwa inda ba a so kuma an su in ka ga sun sa kansu cikin haraka lalata wannan ta insecurity jin nake yi kawai niyya ce dan ba su da aikin da za su yi ba niyya ce wanga shine ake ce ma gen fasil ka tayi ka tare ka kama kayan mutane ka gani kai hankalinka bai kwanta ba wani nashi wani naka hankalin shi bai kwanta ba to rashin aikin nan sai shi ma matsala ne matasa ba su da aiki yana iya sa harkar insecurity paske in ba su da aiki wani yana iya zauwa ya sa maka wani ra'ayi ka tahi ka bi shi tun da yau eh, shekaran jiya wannan bi cikin tele legion na matasa na garin ifiron ne da na sauran wata komin su ne aka ce sun aje wuta abin ga abin c'est vrai in dai an bari alhamdulillah ka ce wannan uh, rashin uh, aiki zai iya kawo kamar rashin zama lahiya to wani irin uh, abu ne ko a matsayin ku na majalisar taku ta matasa za ku iya yi domin kawo sauyi biskan matasan ga domin su ma dai su kawo kwanciyar hankali a tabbatar da kwanciyar hankali a cikin yankin na ifirwa to alhamdulillah matasa fi sabilillah mu muna musu galgadi muna sensibilizan su kuma eh, ji ne ke na ifiron na eh, difficile ka ga matasa ga suna wanda ke ba su da aiki kowa na daidai bakin kokarin shi ana tahiya dai a dan samu abin da aka samu a zuwa mu kuma mu namu fi sabilillahi ni ne ce maka na cikin gari nan dai alhamdulillahi akwai akwai tarbiya akwai tarbiya fi sabilillahi uwaye sun yi bakin kokarin su yara ana tsawantawa da ket ka samu yaro nan na cikin gari ne wannan wanda yake vraiment yana da mugun hali wanda za kawo tarzoma ya tada ma gari hankali mu ko mun talaucin mu dai muna mun danganta shi daga Allah kuma mun san ubangiji ke bada kuma shi ke hana to mun gode mu kuma gare ku eh, mataimakin magajin garin na eh, ifirwan malam hamidi yahaya to a matsayin ku na hukuma a cikin wannan yanki na ifirwan wata irin hayya ce kuke bi domin gani matasan an sa su cikin hayya ta aiki domin yaƙi da wannan zaman kashe wando a matsayin a can majalisar taku ta ƙaramar hukuma ta ifirwan jama'a assalamu alaikum amin alaikum assalamu eh, na farko godiya ce zani yadda wanda ya dan rigaya ni magana mu ma studio kalangu godiya da take kulawa eh, da ainihin wannan da ba ya kawo karuwa ko zancewa ya kawo eh, ci gaba na matasa a cikin kwamin duka to wannan godiya ce zani eh, bisa zancen matasa eh, yadda wanda ya yi riga ne a fadi matasa mun yi bakin kokari bancin kokarin da aka yi zan cewa matasa yadda kuka hode wajen zancen da kuka yi matasa su ne gobe za ya zamanto su ne za su jagoranci amma muna da matasa a cikin zancewa kasa duka suna da yawa fi sabilillahi kenan dole sai an taimaka musu to matasa eh, yadda zan hodi kuka tambaye ni bisa akwai min wani irin taimakon da muke yi. E, na farko mun yi ma matasa sari. Tsarin da muka yi, haske da muka gane matasa ba su da sari. Mun yi sari na a gama su cikin wani abin da ake ce ma scoops cikin cooperative da groupement da mata da maza zan cewa matasa duka ɗaya ne da mata da maza to wannan tsari mun yi shi kowane kowace matasa sun gamu sun taru mun musu eh, arete da ya zamanto bancin aikin da za su yi a gida suna iya neman tallafi ga masu hannu da shuni lalle ba zan ce ba babu masaloli. amma ina ji nan ifarwan tun shekarun baya da suka wuce masaloli sun rage na kwanci hankali tun da yau ifarwan ta zama babban gari tana da hukumomi da yawa e, wajen e, eh, sojawanmu kowane kwarya yana representi kenan wannan ma ya kawo babban e, eh, ci gaba na harka insecurity to matasa yadda wanda ya gane fadi yanzu duniya ta zama yadda ta zama kowa yana neman abin da karhin shi alwarke shi abin da za ka nema na harko sari ne mu yi sari wanda na ga muku to eh, inda ba kai ba muke shirin kaiwa shi ne na wayar da kai na matasa tunda duk aktivitin da ka shiga ko sarin da ka shiga ya kamata ka san yadda za ka tahiyar da shi to wannan babban matsala an kawo tallafi da yawa amma wanda suka kawo tallafi sai ya zamanto babu tsari na matashi ga yadda zai yi aiki to kenan ba da foro wannan ma babban cikas ne to shine muka ce yanzu abinda muka sa gaba komin shine za mu kawo matasan mu duka inda suke na cikin komin za mu wayar da su eh, na farko eh, rishin aiki ba za mu ce babu aiki fi sabilillah tunda mu da muka tashi ifirwan abinda muka san da shi da noma da kuma har yanzu akwai su kuma yau sun kai inda ma sun ci gaba baske da kiwon da ake yi ko noman da ake yi da karhi ne da dabbobi ne ake noma to yanzu an kawo sauyi kenan babu wani wahalar da wani ya ce aikin noma akwai wahala ka kai wa aikin noma ina ji duka jahohi ko zan cewa garuruwan da suka ci gaba da noma ne suka ci gaba da waɗansu irin ayyuka ita karamar hukumar ta ifirwan ta yi wanda ta yi su ma domin yaƙi da wannan zaman kashe wando na matasa. Na harko eh, shi ne muka ce mun musu sari, mu yi sari wanda yake duk matasa mun kawo mu takardu mun musu takardu wanda yake za shi zai su nemi tallafi su ciyar da kansu ko su yi aiki dai wannan na harko ne. Na biyu mun sadu da masu hannu da shi ne mun samu musu taimako eh, ina ji wa'annan gurfuman na horko da zan ce na matasa mun samo tallafi na wajen eh, gurfuman da cooperative na 46 banci wannan mun samu matashi guda 24 tallafi wanda yake aikin hannu su je su yi aiki wannan eh, banci wannan akwai ayyuka da dama da dama wanda zan cewa an yi dose an samo eh, kayakin aiki eh, da gwamnati da masu hannu da shuni sun bado taimako da yawa wanda ke so matasa fi sabila suna aiki da shi kuma na ga akwai unhwani wannan eh, tunda matasa yau sun hara ganewa ke wannan aikin a sha da ake yi ka tare wani ka kama kayan shi wannan ba tabi'a ba ce to kamar kare al'umma da kuma kare hakkin al'umma da kayayyakin su duka yauni ne na eh, ita karamar hukuma ta eh, ifarwantin a ganin ku wannan zaman kashe wando yana iya zama wata hayya ta rashin kwanciyar hankali a cikin karamar hukumar taku to zaman kashe wando wanda kuke hodi eh, rashin aiki na matasa yana iya kawo illa da yawa kamar bisa matsalar tsaro yana iya kawo illa da yawa tunda kasan san shi matashi duk gurin shi menene ya zamanto shi ma ya zama kamar na gaban shi alhali eh, duk abin da za ka zama dole sai ka tashin makanka ka shi ka yi aiki amma in ka ce za ka tar da wani da yake ka to kun san wannan eh, zaman kashe wando yana kawo illa sosai bisa harkar insecurity wannan kowa sai ya tashi je ya ce a ni bari gobe na gawa ne ya haka ni ma dole in je in yi aikin da ya a aikin da za ka yi kuma akwai shi ba babu shi ba kenan a ganin ku mine ne ya yake kawo rishin aikin na matasa to eh, rishin aiki na matasa magana matasa yanzu aiki sun bambanta aiki to kuma matashi wanda bai karatu ba yau ka ɗauki kasa duka ko ka yi karatu dole za ka komo wani aiki ka neme shi wadda ba na ka ba ne aiki in za ka yin shi dole sai kana da takardar da ya kamata ta yi banci wannan shi matashi ya kamata ya diba abun da ya san yana iya yi ya yi shi ba sai dole ka ce za ka yi aiki wanda ya hi ka ko baka diplomkin shi eh, aikin noma ni na ga muku abu ne wanda yake yana iya sa yaranmu matasanmu su komo malam hamidu ya yi gode to eh, mu eh, amgar kuna cikin uwayen yara kuma yauni ne kamar na uwaye bisa kan tarbiyya ta yara cikin gida to a ganin ku yanzu menene ya kawo wannan lamari na rashin aiki na matasa na yi godiya da ku kwarai-kwarai wa gaggamuwar da muka yi riwa kalangu da ta zo tana mana wanga tambaya mun yi alhamdulillahi da shi mu uwayen yara abin da ya dace abin da ya kamata yanzu mu uwayen da kansu ne mutane yanzu ba kamar mutanen da ba gada in kana da yara kana da yaro biyar shidda sai ka yi zamne yaran nan inda ka tashi sai ka ba su tarbiyya wanga abu in kun yi ya dace wanga an buku ba bai yi ba abin da bai da kirki ku yi gudun kumya wata rana a ce yaron wani an san shi babban gida an san shi gida na kwarai a ce ya ta yana wani abu da bai dace ba menene rashin dacewa yanzu yaron ga an san uwayen shi tunda Allah ya sa suka taso ba su taba taba tun ba masu mai kan magana ko mugun dibi har su je su shiga kayan mutane sai safiya ta wayo mutumin ga yana da adalci yana da gaskiya kuma sai a ci yaron shi yana wani abu mugun abu to rishin magana ce da wannan da mutane suka bari yanzu kana da iyalinka ya kamata kana bidar da su hanya ta kware in ka bidar da su hanya ta kware ko wani aboki mugun aboki ya ce wani eh, abu a kaza sai ce aha ni ga babana ko mata, wanga abu sun ce bai dace da su ba wanga abun kumya ne bai kamata mai haka in ana yin haka nan mutum baya ma mutum mugun dibi ma satu ya tahi ya shiga kayan mutum haka dibi idon mutum amma ni bi kana ne maka kashe shi ka kama rashin aiki akwai rashin aiki akwai rashin gargadi nan ana gargadi yanzu ka aiki ka samu abu kadanna mai albarka halaliya ka cikin karfin ka fiddo shi ya a ce ka samu miliyon nawa wanda shi wani wuri ka samo shi abin nan ka samo shi dewa cikin mugunya hanya ka samo shi ko da zan miliyon bakwai takwas ka samu gara wanda yake da shi ka goma halaliya shi to uh, ganin ku a uh, shi wannan zama na rashin aiki na matasa yana iya kawo rashin kwanciyar hankali a cikin wannan gari na ifirwan babba ma babba ma illa babba ma zai kawa kuma rashin kwanci hankali rashin kwanci hankali ke kawa rashin kwanci hankali ka san ko mutum ka je ka tare wani ka kashe shi ko bu babu kwanci hankali masu mutanen nan ka kashe musu mutum ya za a yi suna yarda su barka duniya ba su barin ka to wannan abubuwan su ne suka gamu su suke ka tashin hankali kai ko a ce fada ta hannu da hakan gane ba na okaka mutane in mutum biyu na fada kan ka jima mutanen nan sun zan takwas su zan goma wuciya kenan tashin hankali ta afku ko ne na ta kai cin wani cikin wuri akwai tashin hankali balle ya zam da cikin gari ko ne na ta kai cin wani ya za a yi a babban abu ne kwarai-kwarai ne gare ne amma matasa ne gare ne kama a samu musu farmasiyo nan a samu musu karin aiki eh mun gode kware-kware. mu da mu mun gode musu kware kware ikon da gare mu garin ga masha Allahu duka inda muke da iko ba mu saba samu wani tashin hankali ga iko ikon da kan shi ma yana son mu kware mun gode mu kuma wajen su ikon tunda suna nan ma eh. Ibrahim Ibrahim Muhammadu ku ne eh, jagoran eh, jami'an 'yan sanda a cikin wannan gari na Ifirwan kuma ku ne ke jagorancin majalisar ta mai kula da harkar duka abin da shafi tsaro a cikin gundumar ta ifirwan to matsala ta rashin tsaro a nan garin ifirwan a ganin ku matsala ce wadda tana iya kawo rashin zaman lahiya a cikin wannan gari akwai shi yadda kowa ya sani a nan niger da kan jahohi da ina akwai eh, mu tana fuskanta wannan harkar tsaro kowa ya sani e, abun da zan cewa a nan eh, department gaba ɗaya na ishiruwan da dama bisa wasu department na cikin agaris reshiyon kyan agaris da dama gaskiya alhamdulillahi musamman a nan ne nan ne cikin komin ta ishiruwan komin rural ishiruwan da sauƙi wuri guda na za a iya samu ake samun matsaloli kwarai ko da yaushe bisa hanya ta eh, cibirakatan arlit wannan akwai matsala kuma matsala kowa ya san da ita saboda eh, zinariya can ake nema mutane ke zuwa jama'u suna jama'u suna mutane suna zuwa da dama can akwai 'yan niger akwai 'yan sudan akwai 'yan chad akwai komi da komi ba kabilun da abba kenan kun idan an ka gamu irin wannan ana samun rikici iri-iri to a can dai a can na ake yawan mahi yawan samun rikici cibirakatan ko tabarkat duk suna guda na arli mahi yawa ma da an ci a an samu matsaloli to can na ake nan ne alhamdulillahi babu wani matsala tunda abin da zan kwatanta muku nan ne eh, kingin 'yan kwanaki kaɗan mu cika shekara guda da an ka kawa eh, police nan ya commissariat ta nan direction départementale de la police du Chirouane. le 24 mars de ce mois e cikin ashirin da wanga wata na tura muke cika shekara guda kuma me yasa aka kawata bisa eh, gwamnati da su wakiloli na nan komin suna sun kai nazari suka ce ya kamata a kawo musu komisariya saboda komisariya sun san muhimmancinta in akwai ta wani mugu bai zakkuwa kuma ko shigowa zai yi yana tsoro ya san zai shigowa balle ma bai shigowa in ma yi zai yi ya san ke akwai jami'an tsaro suna nan kakinmu akwai jandarmomi suna nan akwai garda amma mun zaka mahi yawan mu mu aikin mu polis cikin gari na muke ba mu zuwa daji tunda kowa da jandarmomi da su sojoji da gar da komi eh, su kowane akwai aikin da akwai inda yake mai mu aikin mu cikin gari na tsaro na cikin gari tun da muka zaka kunga da kakin mu zo ana sata cikin gari ana hushe butukan mutane ko da yaushe alhamdulillahi da muka zaka tun muka zaka ba a taɓa hushe butukin wani ba an samu matsala cikin jan wani sata wani hwada wani minana duk da wannan akwai matsaloli bisa yara ina zakkuwa tunda mu ake kawo ma kun gane ana samun hwada ana samun sata kun gani duk yara nan ne suna yi tunda in kuka diba akwai sata moto mun taɓa samu na sata moto ko wani karhuna ko wani abu na mutane sai yara 'yan ƙanana su ɗoko su tahi su saida yana da nasaba da kamar zaman banza shi aikin nasu kake gani abin da ya sa ke kawo haka nan na harin yaro in bai yi lakwal ba yana zamni ya kai matashi yana son in ya ga wani abu ya sai bai samu ba ya ga wani abokin shi ko uwayen shi suna da hali sun ba da shi bai da ko wani abokin shi yana taya shi nema shi samu da ƙarhin shi abin da yake so har taimaka ma uwayen shi al'umma gaba ɗaya wani kuma kwance na shi kai kenan wannan da aka kwance bai son aiki ta yana zai yi in ya ga kayan wani ya ɗuku ya ce ya saida kun gani ko wannan akwai rashin rashin eh, meke da suna karatu yana sa baka aikin komi wannan kun ga duk yana cikin matsalolin da ke kawo wani sata wani hwada wani ka zalunci mutum ya duk irin waɗannan kunga ana sa ana samun saboda rashin aiki kuma bancin haka nan akwai wani abu mai mahimmanci nan cikin ifiruwan mai mahimmanci wanda wani akwai waya na ya gano da haka nan mata nan ne mahi yawan mata ni tun da ni saka duk ya aka yi taro irin haka ina faɗa mutane nan ne ifiruwan tanki ba a kama ba mata ba tunda mahi yawan mata nan ne gida na suke ba su aiki mahi yawansu ya kamata matan nan da a ciki in eh, saƙa za a koya musu a koya musu in kuma eh, ɗunki za a koya musu in ƙananan sana'u za a koya musu yadda eh, al'adu na nan ne suke faske akwai al'adu na nan ne kenan dole na duk sana'a ko wasu abubuwa sai an yi nazari kan shida a ba da wannan al'adun a yi su. Mun gode Mr. Likopsir. Mun gode. In kuma wajen ku Malam Amadu ake ne eh, shugaban matasa na yankin Ifirwan. To waɗansu irin illoli ke tare da rashin aiki na matasa a cikin kwamitin na Ifirwan. Illolin da yake tare da masu yawa ne. Kaga matashi in ba aiki akwai yana iya sa kan shi sata. Yana iya sa kan shi kwace. Yana iya sa kan shi hau shaye-shaye ma. Paske in mutum baka da aiki ka shiga wani shaye-shayen banza kuma da ka shiga shaye-shaye yana iya kai ka wata mugunya hanya don ka eh, rashin aiki babban hatsari ne don ka kamar yadda eh, john omar ya gai ya ce namiji yana son ya yi kama da maza to in ba da aiki kenan dole ta yi aikin asha kana son arme kana son riga mai kyau kana son wando mai kyau don ka in ko ka same su sai kana aiki Eh, magabata fi sabilillahi sai sun kama matasa sai yanzu yawancin matasa kowa san yake yi yayi aiki ya ma gwamnati aiki to kaga wanda bai karatu ba sai difficile ma gwamnati aiki ko kayi karatu ma eh wani lokaci dole sai ka tahi kayi aikin da yake ba daidai to ku me kuke yi matasa domin yaki da wannan rashin aiki na su matasa man kungiyar ta ku a bangaren yanzu eh kungiyar da muke dabor akwai abin da ake ma platform jeune da da kai ke la au niveau de la mairie ita elle, elle a répertorié pratiquement tous les jeunes donc akwai projet wanda suka tallafa ma matasa kamar in ka dauki projet hattamat in ka ɗauki eh, ko komin da kanta ta yi forman abin ga matasa bisa abin ga fanni da yawa kaga in ka dauki fannin wuta eh, energy solar gyaran eh, group electrogene harka harka dalle commerce harka kasuwanci duka an yi matasa an ba su foro to foron nan da aka ba su wani lokaci e, fi layi akwai waɗanda yake suka yi aikin asha menene aikin asha kai an maka foro aka baka kayan aiki to me ya kamata ka zo ka zo eh, ka kafa masana'anta inda za ka yi aiki ka taimaka ma kanka ka taimaka ma wani to sai yau ta wayo da wa'ansu da aka ba su kayan aiki ma daga nan suka sai da su to yanzu wannan mutum nan me za ka ce mishi wani kuma fanni ka ba mutum kayan aiki yana aiki yau yana daɗi ka zo ka gani aikin nan da ya yi abin ga foran nan da samu bisa aikin na sk yana ci gaba da shi kamar yadda eh, adijon umar ya ce an yi tsarin mutane bisa kan scoops ƙungiyoyi na cooperative wannan sai sun samu tallafi akwai janikin da suka samu tallafi bisa harkar kasuwanci na nake maka zance bisa eh, fanni da dama to yanzu eske an bi sau da kafa a gani sun ci gaba da aikin nan ko kaka ne wanda ya baka kaya yanzu kama wanda ya baka foro ya ba kayan aiki ya ce maka ta yi eske daga baya ai ya cancanta ya kiyoyo ya zo ya gani aikin nan naka ya bunƙasa ko kaka akai duk wanne yana da kyau kuma banda wannan in ma kun ma mutane formation kun ba su kayan aiki suka yi kaya suka aiki ya kamata magabata su samu hanya wanda za su su samu su sai da kayan nan nasu da suka yi da suka yi kuma banda wannan yan jen wanda aka matashi wanda aka ba kayan aiki yana aiki a ƙara ƙarfafa mishi gwiwa tunda yau fitattar da aka ba shi kayan aiki just abin gane ta da foundation ce ta da tattahi to baya da ƙarfin ya ida ya rufe amma magabata da suka zo suka gani ya ɗauki niyya ke ya kamata su dafa mishi ya kare abin nan. Mun gode yake ne. Misali Bismar eh, eh, mataimakin magajin garin na Ifirwan Hamidin Yahaya. Eh, waɗansu irin illa gare shi wannan rashin aiki na matasa a cikin nan gunduma taku bancin lamarin da ya shafi na rashin tsaro akwai wasu iloli da suke tare da wannan rashin aiki na matasa eh, rashin aiki na matashi yana kawo illa da yawa kaga na harko matashi in ba da aiki kaga na iya sa kan shiga wata damuwa damuwa wadda zai sa kan shi sai kaga matashi ya shiga wani shaye-shaye wani shaye-shaye da yake za su kai shi su baro shi to wannan illa ita ce bancin tsaro wagga ita ce ta farko to shi muka kiyaye shi wannan ana cikin kiyaye shi wannan shi ne illar da shi matashi za a sa kan shi eh, na biyu eh, illar da shi matashi zai shiga bancin ta shaye-shaye eh, akwai sata ka je ka ɗauki kaya wani wannan shi ma wani illa ne to su ne illoli wanda yake in aka shige su za su kawo wannan da ke hodi illa ta rashin zaman lahiya. To waɗansu irin matakai kuke ɗauka domin a cikin ƙaramin hukumar taku domin yaƙi da wannan rashin. Yawa rashin wannan eh, matakan da muka ɗauka da zu kun ji eh, shi eh, inspector na polis abin da ya hodi. Mun fi sabilillahi godiya ce wadda muka same su. Ba mu da zaman lahiya a nan ifirwan bisa harakan matasa sai da suka zo muka samu ina fadi ya sani shi kwamsar kullum a cikin reunion muna fadi mun gode ma Allah da suka zo na wuri tun da shekara ya fadi shekara ma ta kusa ta yi tun da 'yan kwanaki ne da kowace sati za ka ji kowace kwana biyu za ka ji an fashe wani butik an dauke wani moto an dauke wani abu amma tun da suka zo ina ji ko haraka doka wannan moton da aka yi ina tun da suka zo eh, a gabana yana zamne ina ji so guda ko so biyu ne aka yi shi amma sa da ba su nan kullum an dauke moto ko an fashe tebur to kenan kun ga eh, hukumomin da suka aiko mana kwamsariya da ta zo wannan abu ne wanda yake ya kawo Eh, sauki bisa wannan abu to mu koma gari ki malama tumo eh, a matsayin ki na uwa eh, menene kike gani illa rashin aiki na matasa a cikin nan gunduma ta ifirwan rashin aiki shi ya kawo mutum ya ce ta yi wata sata ya yi wata sata ya yi wani mugun abu da bai dace ba duka rashin aiki shi yake kashi to me za ku iya yi ku matsayin ku na uwaye domin shawo ka wannan masana? mu muna gargadi kuma mun kare gargadin mu jayo su wannan abu bai dace ba zaman lahiya dukan ana hakanan ba mu samu zaman lahiya amma in mun samu mun jayo hankalin janet kinnan muka maido ta gida kuma suka samu abin da shike yanzu mutum in yana da aiki wanda sa gaba wani to ma baya ta shige shi ba in ka ga mutum ya samu damar wani abu to aiki a bada amma akwai abu gaban ka damar baka tana wani abu good a ƙarshe misali commissaire eh, ibrahim muhammadu eh, waɗansu irin hanyoyi ne kuke gani za a bi domin shawo kan wannan matsala ta rashin aiki na matasa a cikin nan ifirwan eh, abun da zan cewa na tsarin hanyoyi waɗanda za a bi a ciwo maganin duwanga matsaloli na rashin aiki na, na samari na harin ya zamanto ana gargadi rashin aiki matsala ce illata da al'umma gaba ɗaya kenan wanda azamni bai komi an ka gwada mai ke zaman nan na banza illata kenan yana bari shi zamanto yadda an ka ce da harshen tura sensibilisation shi zamanto kowa shiwa ya gane ke yanzu banza ba ta samuwa sai ka tashi ka yi aiki yadda kake ganin na gabanka ya ci gaba kana ganin shi yana aiki kana ganin shi ma'aikacin radiyo na ko aikin gona haka kana ganin shi to sai da tashi ya yi wahala wai samu kenan kai da abba ka zamne ko kana zamne uwayenka suna da hali sai ka ci a kana uwayenka tun da kai baka yi bai dace ba ya kamata kowa ya tashi aiki kun gani misali mayar a ƙarshe kuma waɗansu irin hayo kuke gani za a bi domin ganin eh, an shawo wannan matsala ta rashin aiki a cikin gundumar taku ta ifirman to madalla a ƙarshe zan mai ta godiya eh, ga studio eh, amma wannan sha neman a samu a shawo, maganin wannan, eh, shi ne zu kwamsai ya hodi sabila a nemo ma matasa aikin horo. Eh, matasa, eh, yadda na hada muku mun fara ciwo kan matsala wannan. za a cewa, tunda tun da shi dazu eh, na matasa ya faɗi ya ce matasa sun kusa su gane Eh, 'yan kwanaki kun sanda eh, akwai matasan da suka maido wuta sun ce sun zo su yi aiki kenan wa'annan duk matasa da sauran abokansu za a kama musu eh, kama wadda za a musu ta farko na ce muku ita ce ta gilgadi sensibilisation da sauran forum a yi kai a yi forum na ya zamanto an dawo za a aiki banci wannan mu kanmu yadda muke mun ciwo kan eh, gwamnati da kanta na kawo tallafi masu hannu da shuni suna kawo tallafi amma abin da yake bata wani sauran tallafi na gaji matashi ba da ba da kokari shine taimako menene taimako ka doko abu ka ba mutum taimako banza wannan shi ke kawo matasa suna kunci suna jira wannan to yanzu munan tsarin da muka ɗauka taimakon da zai zo mun ga masu hannu da shunu dole matashi sai ya sha na shi ciki wannan taimako shi yake sa su kara kunci amma ya zama an ce akwai naka ciki akwai contribution shine muke cema a turanci ku partage in akwai naka ciki dole za ka tashi ka ba da kokari an daga gwamnati ne mun ce duk wanda yake motsi tunda kun san nan ai da zu shi ya muku zancen mun yi ko kowane sektar a nan komin on ce qu'on in platform platform shi ne wani eh, kundi gare mu wannan kundi dukka mun ce matashi wanda yake da aiki aikin da san da yana iya yin shi a a cikin kundi ga aiki in mason ne ka zo ka sa mason ne in eh, menizier ne ka zo kasa sa sunanka kenan mu in muka tashi duk menizier da mason da wani ma'aikaci tan za mu ɗauko platform to wannan mu yi wannan aiki na kowane matashi na komin ya zo rubuta sunan shi kuma za mu bi wannan eh, repertoire kin da aka yi za mu bi shi sau da kafa kuma muna cikin bin shi duk tallafin da kuke gani ana bada ta nan komin ba wani muke neman ba cikin daji zo wannan cikin platform wannan muke ɗauko sunaye sunayen matasa wanda ke wannan aikin su ne to kenan kaga eh, mu za mu cewa mun ci gaba da wannan kuma duk abin da ya zo na taimako gajeyu wannan su muka ce su ne ya kamata a ba taimako gajeyu don su matasa su tashi amma wani matashi ya samu taimako a banza to wannan mu a nan komin mun daina shine na ce muku da mun kirkiro musu scoops kamar tsari a rete wanda yake duk matashi ya zo ya neme shi kuma alhamdulillahi scopes kin da gare mu ya kai dari fudu da goma sha biyar kenan kun gani eh, wannan tsakanin mata da matasa da maza eh, scoops dari fudu da goma sha biyar muke ciki akwai abin da ake ce ma scoops cooperative akwai union akwai federation duk wannan mu yi shi kenan tsari ne tunda duka yanzu masu hannu da shuni ba su kawo taimako sai kana cikin sari to mun kire su eh, su eh, matasa eh, sun yarda da wannan kuma sun yi shi kuma alhamdulillahi akwai masu hannu da shuni da dama suka kawo taimako wannan an kun zagaya cikin gari ifirwan matasa da yawa suna aiki. a ƙarshe malam amadu akine kuma wata hanyoyi za a bi domin yaƙi da wannan matsala ta rashin aiki na matasa a bangaren mursi eh, amma mun gode kuma muna jaddada gode mu ga tujur studio kalangu da bakin kokarin da kuke eh, yanzu ni abin da nake so tun daga magabatan mu suna nan zamne eh, tun da arjun umar shi dai ne yake nan tare da mu kullum abin da muke so fi sabilillah matasan ga sai bari ana kama musu amma a ci gaba da kama musu wanda wannan muna so kuma maimakon tun da yanzu in ka diba garin iforon ya girma muna da duka e, sunan shi potentiality mutanen da yake suna iya yin abu cikin gari kenan bai kamata ba e, komin tana yarda kamar wani yana zuwa daga wani wuri abin da yake naka yana iya maka shi sai ka nemo shi wani wuri ka nemi naka in ya ce ba yi da ka nemo wancan kenan saboda gobe mu kan matasan gasu ko musu ce mana a ah, kuna gani wane ne aka kawo a ni ina nan na san kaza na iya kaza da wani ne to eske komin tana shawarta waɗannan to ƙoƙarin da za ta yi ta yi don allah kullum da za a yi matasan gana mu a neme su su yi aikin daɗa in sun kasa sai a nemo wani wuri ganin mu ma lokacin da muna da abin da za mu ce musu mun gode to malama tumu a ƙarshe ke ma wata irin hayya ke ga za a bi domin yaƙi da wannan matsala ta rashin aiki ta matasa ni matsala da abin da na gani ne abin da na gane ma dai ni dai zance na gudan nan ne a samu musu aiki a musu gargadin su kama aiki su yi shi saboda Allah mu uwaye mata mun oke alkawalin muna musu sawa amma dai abin gafar masu wani kinan in ana samu su ya karu kuma na biyu in aka samu kamar ganar da wannan da kowane wuri ana kamar ganar da mutane wani wani almuru a gan wani wuri ana ja hankalinsu kama wani ranyon ne wani wasa ne shi ganar da jayo hankalinsu ne ha an sun sun gane rabi in ya gane allah da na baya ma duka suna ganewa da abin ga amma na abu sai dai ga wani tallafi ne ai shi kamar ta farmasu yonan ne hakan ga kowace anguwa ana shi allah ya yarda ana samu ya wuce Allah ya yarda wani dan kari nake so kadan ga mata da na fade shi Eh, muna so wajen harakar kungiyar mata eh, a ɗan sauƙaƙe mana wajen ba da sadaki na matasa yaro duka wanda ka ce mai kawo miliyan guda ko miliyan biyu dole za a aikin asha amma mata ya kamata su gamu hajiya a gamu a rinka galgadi iri wannan ya zamanto matashi a sauƙaƙe mishi to <laughs> mata kun eh, sako na hukumomi na ifra to to mun gode lokaci wannan eh wannan sako gaskiya ya kamata a yi me yasa in mata ba su arme sadaki dewa ne shi kon kadi ba a sa ka danna a samu a yi arme a zamna shi zaman ake so a yi armen a zamna samu kwanciyar hankali an ba da sadaki dewa kuma armen bai kirki ba me aka yi to mun gode anan muka zo karshen wannan muhawara ta studio kalangu bisa kan maudu'i na cewa rashin aiki na matasa a cikin karamar eh, hukuma ta ifirwan eh, yana iya zama wata hanya ta rashin zaman lahiya a cikin wannan yanki na ifirwan to kun ji a tattauna da muka yi a duka dai e, cewa kun ji wannan rashin aiki yana da illoli da dama kuma wannan illoli insha Allahu e, duka dai su hukumomi sun ɗauki matakai na cewa za su bakin ƙoƙarinsu na gani su wannan matasa sun samu aiki kuma a bangaren nasu su ma matasan sun sha hankalin hukumomi da su samu duk wani aiki ki iya shigo suna shirye su samu wannan aiki to kun saurari wannan muhawara tare da halarta eh, mataimakin magajin yan garin na ifirwan malam hamidi yahaya mun gode da halarta da kuka a cikin wannan taro Eh, kuma kun saurare mu tare da halartar eh, shugaban matasan na yankin na ifir wannan amadu ake ne mun gode kuma da wannan eh, halarta da kuka yi mun gode allah saka da hairan to mun na tare da ibrahim mahamadu wanda kwamisiyar ne shi shine ke jagorancin ofishin 'yan sanda na ifir kuma mamba ne na majalisa ta tsaro a cikin gundumar ta ifir ibrahim mahamadu mun gode to malama mu amgar ke ma eh, shugaban mata ta ifirwan mun gode da halarta da kai mu ma mun gode da ga abun ganda kai Allah sa mu dace da sa wata mugunyan niyya duka da da ga waggaga mu da muka Allah sa ba mu kara sa mu wannan matsala mun gode to masu sauraron mu eh, sai mu ce muku ma salam